كما يقولون هذا الحديث مخرج في ديوان من دواوين السنة النبوية المصلى الإمام الحاكم النيسابوري وغيره من دواوين أخرى وهو حديث حديث لابن عباس وحديث يحظى بالقبول له رتبة التحصين أو محصن عند العلماء يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتنم خمسا قبل خمس يعني أمور الخمسة ينبغي لكل منا أن يغتنمها قبل أن تداهمه خمسة أخرى في الطرف المقابل من المقابل هذه يعني قد سيقت هي مسوقة أولا شبابك قبل هرمك هذا أمر معلوم فإن الشاب عما قليل سينقلب ليكون شيخا أي نعم هذه قاعدة هذا ناموس من نواميس الحياة اغتنم خمسا قبل خمس فصدرها بشبابك قبل ايش هرمك هذا هو الأول فأقف عند القوة الشبابية فينبغي لكل شاب وشابة أن يدرك أن هذه المرحلة لا ولن تدوم لأنها ما دامت لغيرك حتى تكون متبقية معك كما انتقلت المرحلة من ذلك ستزول وتنتقل منك وعنك إلى غيرك وعليه ينبغي لكل منا أيام كان شابا أن يجتهد كل وقت لأخذ الفرصة نعم فيتعلم يقرأ كتاب الله والسنن والأذكار وما شاكل وشابه وضرع ذلك شبابه قبل حرمه فالإنسان كلما يعني إزادة العمر يكون ضعيفا هذه قاعدة ومن لم يكتب الخلق ومن لا أمر يكتب الخلق أفلا يعقلون كما في سورة ياسر هذا هو الأول اتمن خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك قبل أن يدرك الهرم وكبر السن أن تكون معمرا الله أكبر أمامك فرص كثيرة مديدة عريضة يعني لا تعد ولا تحصى فينبغي لكل شاب أكرر أن يغتنم هذه الفرصة هذه يعني أطروحة أقول شبابية التي هي أمام كل منا كل شيخ كبير السن سبق أن مر بهذه المرحلة في حياته بهذا أو بتلك لذلك ينبغي أن تكون هذا نصب أعيننا شبابك قبل نعم حرمك هذا هو الأول من تلك الأعداد التي قد سقد وذكرت ثانيا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صحتك قبل سقمك وفي لفظ مرضك فالإنسان يكون يعني صحيحا ما شاء الله معافى يتمتع بوفرة الصحة هناك مغفورات أو متوفر عندما كده هناك وفرة للقوة الشبابية ووفرة أيضا للقوة الصحية نعم ولكن عن قليل وعن قريب ترى الصحة تتضاءل وتضمحل وتزول الله أكبر كأن هذا يدلك على أن الذهاب قد اقترب فينبغي لكل منا أن يكون متنبها لذلك كما قال عمرو بن عبسة كما قرانا في النساء بالأمس لما سأله أبو أمة البهري قال له يا أمر ابن عبسة انظر ما تقول أكل هذه الأجور في مكان واحد قال له يا أبا أمامة إبني كبير السن وقد دنا أجلي فليس لي فقر أن أكذب على رسول الله هذا الذي سمعته أقول إذا الإنسان يعني قد يكون ضئيلا ضعيفا من عامل يعني السحر فينبغي لكل منا إذا كان صحيحا يكثر من النوافل والتلاوة وإلى آخره لأن هذا قد يكون إيذانا للرحيل والذهاب والترك والمغادرة إلى غير ذلك رجوع فاصل وقواشطون والشغل لا يلبس الوداع كما قال شاعرنا ثالثا ثالثا يعني غناك قبل فقري إذا كنت غنيا والغنى هنا لا يعني بدر أن تكون مليونير عندك المليارات المكدرة المكدسة المخزونة مبكنة كما يقول في الجنوب ليست مبكنة أو مكبنة ماذا نقول لكن ينبغي لك إذا كنت غنيا عندك نيرات وعندك وعندك وعندك هذه الإنبياء اللي عندك ينبغي أن تنفقها في مواسم الخير لأنك قد تكون فقيرا الغنى لا يدوم أين وكذلك الفقر لا يدوم هذان شيئان ينبغي كل منا أن يجعلها نصب أعينه الغنى لا تدوم أو لا يدوم وكذا الفقر لا يدوم نعم الدائم هو ربنا ومالكنا وخالقنا ترى الإنسان غنيا اليوم عنده المليارات وإلى ذكاكين بدل يكون قد يكون فقيرا بدل بالأمس القريب كان فقيرا فويس من أغنى الناس في مكانه وبلده هذا أمر من أمور ربنا الله على كل شيء قدير ربك كل من هو في شأن عرفتم هذا هو الثاني رابعا فرادة قبل الشغل يا الله فالإنسان يكون مفردا لك زوجا لواحدة من النساء ولست أنت لست لرجل من الناس لست إماما منتظرا أن ترتقي المنبر لست فلان أنت رجل أمامك فصحى ممتدة فينبغي لك أن تغتنم هذه الفرصة وهناك حديث آخر الذي يؤكد هذا في البخاري عن سيدنا عباس أيضا يقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الفرح والسلام أو الآخرة الفراغ هو الوقت الفارغ هب أنك دخلت المستشفى لمراجعة طبية وأنت في صالة الانتظار فانتظر الدكتور عشان يدعوك طيب مرض هذه الفرصة أيضا هذا الفراغ إملاءه بالتصبيح والصلاة على النبي والتلاوة والاستغفار وإلى آخره إنها فرصة كنت في مكان الامتحان يعني الأوراق الامتحانية لما جاءت بعد وقت الانتظار فرصة إلا الفراغ بالذكر أين أنت مصاهم كانوا إلى كدونة يعني في السيارة طوال في السيارة فرصة أمامكم مسجد إلى مدوه إلى فقط إلى إلى إلى إلى فرصة طيبة ينبغي أن تغتنمها بأشياء طيبة اطلب كتاب الله اقرأ فرصة يعني كل وقت أنت وجد فرصة اغتنمها لأنه قد لا تعود إليك إذا فات فات وأنت إذا مت فات قالوا من مات فات من مات فات إلى غير رجع كثير منا يلعب بأوقات الفراغ هذه مشكلة يعني فراغ قبل الشغل قد تكون مشغولا إذا تضرب اليوم وأنت شاب يافع ينمو نامي مثلا أصبحت زوجة عن قريب تكون أبا بعدين تكون إيش جدا وهكذا وهكذا فترى الأمور متراكمة عليك تتجمع وتتهرجم عليك ممكن حتى تقنع وتجلسك فليس عند أمامك يعني ما كنت مثلا من قبل من الخبريات والتحركات فإن لكل متحرك سكونا عن قريب اكتمل خامسا قال حياتك قبل ماذا موتك سبحان الله يعني إنه كمل بعد أن فصل ثم أجمل إيه؟ لأنه قال حياتك قبل موتك كل ما ذكر دون الحياة فليست حكمة نبوية كلام نبوي بعد أن فصل فصل افعل كيف وكيف ثم قال حياتك قبل موتك لأن بساطة الحياة سيطوى بالموت وقد يكون هذا بالمرض فيكون الإنسان مقعدا الله أكبر فينبغي لكل مسلم مؤمن يرجو دار البقاء تاركا للدار الفناء أن تكون هذه التعليم النبوية نصب عينيه حتى لا يباغت وحتى لا يكون في غرة أسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالفهم والإدراك حتى نكون على الجادة نترك ما لا ينبغي إلى ما هو ينبغي صلوا ربكم إنه هو قريب مجيب الدعوات وصلوا وسلموا على نبينا محمد والسلام أجمعين kira da aminci su kara tabbata a shugaban halitta fayin godiya ga Allah jalla jalaluhu boy gagara misali wanda shi ke da fusul na shekara wani lokaci ka ji zafi wani lokaci ka ji sanyi wani lokaci ka ji ruwa wani lokaci wa haka ba ne wannan so ne duka bayan wannan godiya da yabo ga Allah yana da aminci su kara tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa da kuma iyalansa da ɗaɗa kirkaka haka waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar ƙarshe ɗan uwa masu albarka hudu ba ta tana magana ne akan wani hadisin da mun sha maimaita shi akan wannan mimbari kuma shi maimaitacce wato ɗaɗɗe ne ma'ana abin da ya maimaitu yakan tabbatu a cikin ƙwaƙwalwar zuciya ma'ana duk abin da aka na karatu to yakan zauna na ji shi yau na ji shi gobe na ji shi kaza kaza sai ka iske ko ba rike duka ba ana faɗin ta ko da alkaci ana taɓa jin wannan wurin misali to kenan mai ta maka amfani maimaitawa ta yi amfani ya ayyuhal ladina amanu alqur'ani ka san adadin su misali Raba na nawa shi alqur'ani qul qul qul suna da yawa fa bi ayi ala a shin fata hamsin da guda nawa ne abinda nake cewa ashe abin da ya mai mai tu galiban yakan tabbatu musamman idan a majali na ilimi wannan haifar da rubuta jarabawa ga ɗalibi ya ci gaba da maimaita abin da aka ɗora mai na karatu don abin ya samu karari a zuciyarsa bisa ka'idar ma ta karrara ta ɓarrara abin da ya maimaito to kuma sai zauna ya tabbato bisa wannan muntsalakin ne wannan hadisi in ba haka ba an faɗe shi a nan in ka so ka ci ya fi sau shorin masaki annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a wannan hadisi hadisin alhakim annai saburi kuma hadisi ne hasalun hadisin ɗan abbas manzon allah yana cewa ku ci ban abubuwa biyar kafin biyar ka kalli magana ka ci ba, na abu biyar kafin biyar to wannan lafazi daga ji ka san akwai abin da ake so a yi maka ishara zuwa gare shi irtani kuma cin riba ko ganimantu a shi su waɗannan abubuwa guda biyar wato ganima ce babba idan yi maza ka amfane su kafin bin da ke kishiyar da su zo wasu abubuwa biyar da suke kishiyantar su za su zo saboda rayuwa Allah ya komi biyu ne biyu bibbiyu bibbiyu kuma kowane idan ka kalla za ka iske abin da aka faɗa ɗaya ɓarayin kishin wanda ya wuce sai ce ka ci riban kuruciya ya ce kuruciyar ah, ka kafin tsofan ka to kaga ashe kishiyoyi ne inda kuruciya to da tsufa wannan ka'ida ka'ida ce ba ta canzuwa haka take abinda sunar Allah tana nan باب تنجي باب تبديلي باب هتاما تحويل أوجوه تنجي تكلفان تقل تكلفان كده تنجي انت أوكا مسالي انت لا من أدوكا وصودي أوكا مسالي هركو كما كخذنا وتنجي أبويش وتنجي شكرو أشيرين كلفان كده كما كيبني يعني؟ أيوك آه، أكيرين أسونا أيامي أجيني البيولوجي الحيكل البيولوجي أنت أنت amma shakalin ba kai ba kwarai da nisa kai ka san wannan ɗanɗanan abincin ka shekaru talatin ba shi ba yanzu ai kwarai haka yi rayuwa ƙwarin ganin ka ka kalla abu ciccar ba mu suke ido ba kai ba yanzu yanzu kana fama da gilashi ne an kana sa gilashi nan sai ka iya zaftarawa da gudu daga nan kundila ka tafi daga nan zuwa wani kake ba na jiran mota amma a baka lokaci kaɗan ba kai bane kai ne a suna kai ne amana ba kai bane a haifa ku jalla jalaluhu wannan ka'ida ce la tuhabi ahadan ba ta ce saboda kai kai ne a ban da ku a'a haka ka'idar take to kuma ba mu duniyar ɗan adam bane kawai duniyar azumi haka take duniyar shuka haka take masana ilimin teku oceanographers sun tabbatar mana hatta teku kan fara kan je tsakiya kuma kan tsufa ya salam kwarar gaske je ka tambayi masana ilimin ainihin duwatsu geology al'ulumin geology sun ba ka kashe metamorphic da kuma segmented kowannen suna da gaba ta rayuwar shi da inda yake rikicewa hatta taurari sun suna tsufa ya Allah wanda ya yake shine da'imi jalla jalalu buwai gagara misali gingidi ba da suka shi da ballanta na bacci shi ne shine ubi taza khaliquna wa ma'buduna shi kamata ka sallama komai gare shi kanan ku duk da ce cire a zuciyarka sallama mai kawo wuta duk damuwa fitar ka shire ka sallama wa mai duka aslin taslam amma dabararka da iyawarka da kwankwalinka da kirikinka, da buridinka da ka za ka zafinka za ka kai ga halakar ka ai duk kaka ce mallaka ce aka danganta ƙuruciya kafin tsofa ke sa magabatanmu tun a ƙuruciya suke fara tinkarar fagen daga irin wasa wasa ku samu ƙur'ani sai masa karatu ba na wasa ba su samu sunna ba karatu na wasa ba Allahu akbar ina ma kurusha ta dawo ta ga abin da tsofa ya a yau ne wata magana ina nufi so ana su lokacin lokacin ya tafi ka iya cewa lokacin su akwai yalwa ba su da sawarifu abin da ke ɗauki hankali ba su da munazifa abin da ke nan nakasa rayuwa sun san da wayan sun san da ainihin facebook ne sun san da twitter ne da wata sabuwa tiktok a ci gaba da zuwa ne Allah ya samu da alkhairi babu wani sun san da ainihin kunji-kunji ne gulmace-gulmace ba su da ma lokaci ɗayansu daga cikin almajiran malamai imamu sam'ani ya sam'ani bar na gaba na sauke littafin Allah sau dubu goma sha hudu ƙwa'an dubu goma sha hudu a wata munasaba da na samu da na samu dubu goma sha hudu littafin Allah ya ce rubuta shi kuma na yi ya ce sauta da wannan yatsun da kake gani ya ce lokacin akwai kuruciyar da karfe da dama ba wasan kai ce in ka samu dama ka dama in ba ka bata dame kuma ka zo ka damu a shi kafin tsufa kar ku tozarta lokacin samarinku ‘ya'yanku ku hana su wasanni yawo da motoci cikin unguwa suna haifar da fitintunu ko kilisa da dawakai wannan fitar da kana samun da kusan a ko'ina shekarun jiya a zare su ne tashi ke ce a masallacin mu a zare shekarun jiya nan ita sai ka iske yara ta ce ina nan ina dawa daga tafiya in ji wani mutum sai ga yara an ta da sallah amma suna kokawa har cikin masallaci kokawa ana sallah suna boxing kuma su kake tsammanin su zamanto nagartattu kirkin nan gaba amma ba ka kasance tattu ba to ka tashi ba abin da karanta da yanka na alkali baka ce ku zo mu je masallaci ba sai ba ta lokaci ka ɗauka wayewa ka sayo musu ainihin wayar da tafi kowace tsada kana hura hmm? ka ɗauki yarinya budurwa carcar ka je ka kama mata hostel a jami'a nesa da garinsu ita kaɗai a ɗaki 18 ashirin بتكيت لكن قومي كذا إلى هذا موتا أنت أنت أي مصر صمتا معنى كان الأدواء بيت قاوية بس إذا مسألة أي من كريدت كارد كارتي نفسي ربا من أجل وجه كاباتا أي من داتا الله أكبر ده سنة فيها وين burin kawai samo bokon nan turancin nan a shi zamzam kaza kaza kwalin nan ya zo Allah bari ya iso gare ni daga ɗaya daga cikin gafalallun iyaye aka ce yarka da take karatu a malaysia ka ji ka tana bin maza ta ce ba wani mai damuwa ta ba tana cin jarabawa ba ilaha ila hada haddi بلغ بعض البلاهير zuwa ga wannan gaba ta kurkucewa wasu garamo matsayi cikin masu kati Allah salamatu al'afiya tana cin jarabawa kama su mace wancan ta yi dame kansu ko ka iska wasu iyayen na sake dawa baya yaran suna damu a gida don Allah ka yi su islamiyya ko mabuta akwai wasu faɗin haka gwamnati islamiyya hmm. su huta suna damu mu a gida ina ya wajen hutawan a kai su islamiyya daga cikin mentality ɗin mu kenan akaliya ma'akunsa ka ci ribar abu biyar kafin biyar ƙuruciyarka kafin tsofanka wannan ƙarfi da kake da shi ka ji kamar ka gaji ka ciro ya kare ka yi tafiya ba gajiya sarar ba zan ka yi ka'ida ce wa man nu'an yuzna kisa na halka afala ya filo 68 cikin suratun biyar don da muka raya shi za mu sauye shi sun ce suna da ka'ida ta haɓaka da taɓarɓarewa. Allah ka sa ci amfanin ƙuruciya kuma tun daga farkon fari ɗaya eh, na biyu ya ce ka ci ribar lafiya kafin ciwo kaga ƙuruciya kishe ta tsotsa to kuma lafiya cuta Allah ya tsara jiki ya ji daɗi wasu ran wasu ran ciwo kuma wannan ka'idar ba wani kai tsohon tana nan tare da kowa jariri kai rashin lafiya a rikashin mayu ya dinga tsallara ihu mariyu na Kama akwai lokacin da rashin lafiya a mataki-mataki ne sai ya kwantar da wani Allahu akbar sai dai a juya sai dai a daga Allah ka ba mu lafiya gaba Allah in ka ba mu ka samu ci amfanin ta yadda ya kama. kana da lafiya maza kiyamar lafiya maza maza aika da kayanka asusun ajiya a can sai wanda ne. sauke ƙorani duk sati duk juma'a in zai yi ya kuma kamata ya yi yiwuwa yiwuwar kai yiwuwar ni ne yiwuwar ke ce yiwuwar mu ne su ne a lokacin da baka da wannan lokacin sai ka isi kana da lokacin abin da yake tashin haka da mai kuma na surutu da ɓata lokaci wani rama da misali ne kawai banci dole ba misali na'am Juba a yau yi ma masu salati sau ɗari sau dubu gwargwadon abin da ka samu na kayan ajiya gwargwadon alkhairanka Allah ka samu ce. sadaka ko da kwantori na kosai ne ka yaga ka ba da abin da ya samu waɗannan yara da ke bara a gidaje a ba mu abinci ko kun da rabi samun na da ranar su tare da ba masu ba masu Allah ya sani saboda kan ta yara ka ji suna cewa samun naku shi ne namu yau sai mun samu cikin ku samu yara ai samun muda naku duk ɗaya ne in ka tsaya samun naku shi ne namu wannan an wulakin ta tunaninka za ka zama kallon alama wula amma ka muka samu kanmu sau tare na sha samun kai na auren inda ba arewan ba in ci abinci ya rage na sayar da na dashi in ci allahu akbar arewa gidan daɗi da zan laiɗa na samu almajiri to ka hana yau to gashi shi kana neman shi tsakanin ku kilomita fiye wa za ka same shi ba a shi da wani shiga na misali ba muna ƙarfafa haka ɗin bane akwai nau'i na cin mutuncin matasan a irin wannan yi ba na da roƙo amma abin nufi in ka samu ka bayar mana ɗaya daga cikin magabata ce tun da na san falalar sadaka ko albasa na sayo a gidana sai na yago wani ɓangare na ko laushin in bayar sadaka kayan ajiya to da kenan wato ka lafiya kafin ciwo na uku wadata kafin ainihin wato mai talauci wata ran kana da shi wata ran baka da shi in ka koma gaba ta biyu wato lafiya kafin ciwo ai ka je asibiti mana wani mai hikima ce ka je wuri biyar don ka karu da karatu biyar je ka asibiti don ka karu da karatu to ashe yana cikin ni'ima tun da gashi har tafiya da ke wani ba a iya tafiya ashe ka karu Na. na taɓa ganin wani mara lafiya a babban asibitin port harcourt a jihar rivers ya zo yana ciwon haƙori kuma sun ya kuma yana kururuwa kafin likita dentin misali ya gan shi sai ga wani an tawo da shi a keken da ake kira stretcher za a kai shi ɗakin tiyata ƙafarsa daban gandun jikin daban sai ce wannan ba aka ce mara lafiya sai ce sai ya samu sauki saboda abin da ya gani kiyar in kana cikin baliya akwai da jika kiyar bahaushen kake cewa gobe wa Allah ko da kana bakin kura wani ba bakin bane yana cikin jindin kura kuma ta misali shi ne lafiya kafin ciwo akwai da ya ba zai matsa ta ba a yanzu haka ban san kowaye ba amma ba za ka rasa ba Allah ka ba mu lafiya ba kai kana motsa wani ba shi da ido kai kana da shi wani kusur abinci ake tura shi kai kana iya tafiya wani yana ɗanɗanan abinci wani ba shi ɗanɗanan ko ka san akwai wanda ba shi da lafiya hatta a wajen shakar wari da kanshi an kai su Allah ya ɗauke wannan hawas ɗin sun ce abu biyar su ne hawasul insa gani ji magana sai kuma mai ɗanɗano sai kuma alhif ji shi'uri na ji sanyi ai ba na kunne ba waɗanda su ake alhawasul khams guda biyar. Saboda je ka asibiti za karu da karatu na biyu ce ka je makabarta za karu da karatu ashe ana tafiya da za ga bin gawa a nan ta tsaya da ka je jiya shekarar duniya gobe abin ya kauna jiya kai can har a ce makabartar ta cika ana magana ma sake tonewa ne je ka makabartar na biyu albaƙi ulgarka wata suke ba mu labari akwai shekarun da suke tonewa amma akwai inda ba zai taɓa kai kasin ba zai taɓa na gobe ne iyalan manzo Allah suna wani abadan amma sau nawa ake kwashi ga wani ya ake mun gode Allah da muke da mafaɓafa wasu ƙasashen gawar ake ƙonata. a ingila suna da abin da suke na undertaken a kawo gawa Allah haka sai a ƙonata, ta zama toka sai a dora a cikin kwalba a ce to take your father ga mahaifin kan dauke shi ta كريم التي ثم أماته فأقبره يكشى مطيم يقول قبر تدش شيرا ينا جلالي كوي ينا أليهين ينا أبن يمتو أما أمرك ليك وأنقونا توكر أنت أتكن فالله أنباش بسن ذلش يا رب نعمة الإسلام الخيرات والبركات لا فيها كافين توتا نحن كما بايك ذلك na uku ya ce wadata kafin talauci wata ranka hanzu ba ka da shi babu wanda ce har abada yana da shi kullum babu shi ko ka kowa dukiya a duniya wata ranci Allah ya rabe ka da rashi da babu ya nuna maka ka. ɗaya daga cikin masu kuɗi ne a ƙasan yarba ya rasu Allah ji kai shi a zamaninsa ana ji da shi ya gama da cunkoson mota a lagos ya kasa zuwa inda zai je Takamaka mota ko to gosula ya hana kuma a abin da yake so ya yi lokaci ya tafi dukiyar ba ta yi amfani ba motar ba ta yi ba mai kabo kan babur ya ɗauka har suka ce wannan ɗan babur a ranar kan kakasa ta yi jasa da nake cewa yana masa masa iyawa da kasawa za ka je ƙasashe na duniya ka ga yadda take taxi da mota su da jirgin sama ake taxi daga nan zuwa unguwa kada mun gan su amma karshe da sun mutu da yawa sun bar duniya daga nan kundi da zuwa borin lokaci nawa za biya ka jirgin helicopter to kuma sai da me suka fi ka bal ƙasa da kai ƙasa suke da kai da marahi saboda kafircinsu kai kuwa ya mutunta ka ya azama ka ya girmama ka ya mutunta ka Allah ƙara mana mutuntawa ya ya kuwa masu girma abu na uku ke a cikin wannan hadisi na hudu ya ce ka ci amfanin yalwar lokaci kafin shagulgula hmm. yalwar lokaci ke sa masha Allah kana da komai da za ka yi a iya lokacinka kai ba miji ba ne misali a yanzu kenan kana da faraga ba mai jiran ka kudin ce ba kai ba mata bace ga wani takwas a yanzu kai ba malami ba ne a wata makaranta ko jama ana jira ka zo ka yi lecture kai ba ne ba ne ana jira ka hau mimbari ka yi misali kai ba a takaice ba su wanke goma kake tsoro biyar kawai to wannan faraga ke to amma akwai shi a yi ta idan ka je kana jiran likita ce a ce da kai ehem net kamar da ake cewa wannan jiran da kake ana kiran sa faraga yawan lokaci to ka cike wannan gidin istighfar kafin a kira ka shiga lauren da za a baku da amsa jarabawa kafin baturin jarabawa shi ne invigilator kenan kafin ka fara rubuta faraga ce yi salati ga yi istighfar yi hailala kar sakaci da lokacin Allah ka ba mu ikwancin lokacin ne daga nan zuwa kano za ka yi tafiya zuwa maiduguri zuwa lagos zuwa takwas ya ne ko kai ke tuka motar zai yi abin da ka haddace kudin ka daga wani abu ballanta na kai fasin da mai a motar tuka ka a ce kawai amma sai ka shigala da jaridu da labarin wasannin sport ko da wasa da ainihin kwamfuta kallon game ko misali ko labaran duniya na ɗauka irin wannan furta ka ci amfaninta ka sauke bakara mana in za ka ji misali nan zuwa zaya za ka sauke bakara sab za ta sau ga maka jimare ko a haddace ko a karance za ka iya ɗan Muskirar da in ka bari lokaci ya hauka shekaru ba kama iya karatun ba a to ka ta da rayuwa me kai haɓari ba ba ƙaddan ba ka ɗago za ka karanta da za ka iya me kai haɓari za ka suka ce in ka ga tsohon banza bincika ƙila yaron banza ne a baya ya tuba ta ƙuruciyar Allah ka kiyashe shi ne amfanin lokaci da ka shigo masallaci kana jiran sallah faraga كرنت صفحات أكون بالقرى ما كانش في الجمعة ذن كرنت شافي كذا في قرى كذا كان في تقول لي ما ذن كرنت كذا ده أنت ده كذا يسوق كذا في بيت بساتي وعطوا كر كرك ثلاثين سوى أحب الأعمال إلى الله أدوم إن قل أدوم هو إن إيش قل أي كلمة الله يسوق وين ده يدوم قودا ذن كذا to shine cin amfanin yalwan lokaci faraba kafin shagulgula can a ce kai miji ne can ka zama uba can ka zama kaka Allahu akbar ne suke cewa ta'allamul baba kabla an yuqala lakum baba ku ji ku koyi babun babun babi na ilimi kafin ake baba ban karya ba ban ci abinci ba ta'allamul baba qabla an yuqala lakum baba kuma yana zuwa da zara an ce ba mu karya ba ai ana girki da sai kare ta kai bin kafin kare ta ce duk abin da kake to ba ci abinci ba ɗanka ba ruwan shi da babu suka ce ma cewa yake baba a kawo ma babu ne misali to kenan ashe karka bari wannan bai riske ka in ya riske ka kina ba da son ka bane bayan da ka iya bane da ka samu dama a kurce ka baya ba to kaka bari dan ka yi samu irin wannan makoma irin ka wa Allahu al-jami' ɗan uwa masu girma wannan shi ne abu na hudu ka ci ribar faraga yalwan lokaci kafin shagulgula za ka iska mai mulki kusan ba shi da ma lokacin iyalici ka ɗauka daɗi sun sha gaya ma malam sai mu kai karfe ukun dare bukatun mutane wane ce wane ce ko gaskiya ne kila sai ba jarabe ka da wannan na'am duk mutum da ka gani akwai abin da ke shagaltar da shi a rayuwa dole a wajen sana'a a wajen aiki shi ta fara da kasarinta ita wannan na hudu yana da alaƙa da ta farko da ya ce kuruciya ɗin nan to lokacin kuruciya ne shi suke kira shekarun gini sannan na ƙarshe sai ka ci riban rayuwa kafin mutuwa to ka ganin ya baka a dunkule bayan ya baka a fassale warawara saboda dukkanin abin da aka faɗa guda hudun nan yau a rayuwa ake sani bayan ya ce kaza kaza kaza ya ne ajmal ba da an fassal ke ya ce to rayuwarka kafin mutuwarka maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم اعز الإسلام والمسلمين آمين وأذل الشرك والمشركين آمين وانصر عبادك المؤمن يا رب العالمين آمين اللهم انصرنا على أنفسنا آمين الله كما تربية آمين كعبك إيمان آمين كيشي محصار الإيمان آمين الله كصار كصامك أنفان ودن او قدابير كافون بيت سكين آمين يا أرحم الراحمين آمين يا الله كأمس الدؤر آمين باين كنيمو talakawa miskinai fukara zuwa gari ta ya Allah Allah ka yalwata talaucinmu ka tsora mu akan tafarkin sunna ka kiyashe mu sauka daga hanya madaidaiciya ya rabbal alamin ya Allah barazanar tsaro Allah ka ajiye mana ita ka ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali da shirin jininmu da mutuncinmu da ibadarmu ya Amin. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل ابنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل ابنك حميد مجيد عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله